Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Litinin uku ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya wasu mabiya addinin Kirista a jihar Ibadan sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara kaimi wajen magance matsalar tsaro a ƙasar. Haka kuma masanan a Najeriya na ci gaba da mayar da martani game da wani hanin wani rukunin 'yan ƙasar biza shiga Amurka saboda wasu dalilai da gwamnatin shugaba Trump ta bayyana Yau akan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan hana wasu rukunin 'yan Najeriya biza shiga ta Amurka saboda wasu dalilai na tsaro da Amurka ta bayyana. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta WHO ya kira ga kasashen duniya da kada su rufe kan iyakokin su ga baki da suka fito daga China a matakan da suke dauka na yaki da cutar coronavirus da ta barke. sama da mutum bakwai suka kamu da cutar yayin da wasu 361 suka rasu wato suka rasa rayukansu a china daraktan ya yi wannan kiran ne yayin da aka buɗe taron kwamitin amintattun hukumar wanda ake yi shekara-shekara domin shata tsare-tsaren hukumar There is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade. Babban daraktan hukuma ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne yake cewa babu dalilin da zai sa a gindaye wasu matakan da zai haifar da cikas ga tafiye-tafiye da harkokin kasuwanci muna kira ga dukkan kasashe da su rika aiwatar da matakansu bisa kwararren hujjoji a wani yunkuri da dakile yaduwar cutar ta coronavirus amurka da australia da singapore da sauransu sun hana bakin aure daga suka taso daga china shiga cikin kasashen nasu a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta coronavirus a yau litinin 'yan majalisar wakilai na bangaren democrat da ke gabatar da kara na tsige shugaba donald trump da kuma tawagar lauyoyin da ke kare shi shugaban kasan suka gabatar da jawabin kammala muhawara da suke yi a wannan kara da majalisar dattawa ke saurara. hakan na faruwa ne a daidai lokacin da alamu suka nuna karara cewa akwai yiwuwar majalisar ta dattawan ta wanke shugaban kasa ɗaya daga cikin masu gabatar da karan 'yar majalisar wakilai hibal demings wacce ke son a tsige shugaba donald trump akan wasu tuhume-tuhume guda biyu ta faɗa wa mambobin majalisar dattawan su ɗari cewa shugaba trump ya ci zarafin mukaminsa abinda ta ce ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin amurka su dai lauyoyin da ke kare trump da shi shugaban kasan sun suna ikirarin cewa shugaban na amurka bai yi wani abu da ba daidai ba kuma abin da ake zargensa bai yi girman da har za yi tuhuman ko kuma za yi batun tsige shi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc bayan watanni da suka kwashe suna yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyarsu ta democrat a takarar zaben shugaban kasa masu neman tikiti na shirin fuskantar masu kada kuri'a suna shirin fuskantar masu kada kuri'a a karon farko a daren yau litinin za a gudanar da zaben ne cikin dare a jihar ayowa wace. ta yi fice a fannin noma a matsayin sharan fage na zaben fidda gwanin da zai fafata da shugaba donald trump a watan nuwamba ayuwa ta kasance jiha ce wacce mafi akasarin al'umma ta fararen farfata ne wacce wato kwata-kwata ba ta da wani wato bata kai kashi ɗaya na al'umman amurka ba wacce ke da kabilu daban-daban amma kuma bisa al'ada wannan zaɓe shine na farko a jerin zaɓukan da za su kai ga zaɓen shugaban wanda zai zama shugaban ƙasa a fadar white house a wato shekaru hudu masu zuwa Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya isa kasar Uganda a yau Litinin yana mai cewa ƙasarsa za ta yi gagarumin hulɗa da Afirka. Kane ya kira ga kasar da take afirka ta gabas ta buɗe ofishin jakadancinta a birnin kudus kafin ya bar isra'ila netanyahu ya yi zance a kan muhimmancin hulɗar diflomasiyya da ta tattalin arziki da tsaro wanda bai yi ƙarin bayani ba a kai ya ce a ƙarshen ziyararsa a ƙasar ta gabashin afirka yana kyautar zaton za a ji labari mai daɗi firaministan uganda shine ya tarbi shugaban na isra'ila a filin saukan jirage na kasa da kasa na birnin etebe inda aka wato inda aka taba kashe dan uwan Netanyahu da ake kiran shi yonatan a wani mummunan rikici wanda yake jagorantar rundunar zaratan sojojin Isra'ila a wani aiki mai tattare da hadari na ceto wasu Yahudawa da aka yi garkuwa da jirgin su a shekarar 1976 isra'ila ta yi nasara wurin kai mamaya a kan shugaban kasar na wancan lokaci idi amin wanda a lokacin mulkin sani isra'ila ta rufe ofishin jakadancinta a kasar a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yayin da ake ci gaba da fuskantar barazanar tsaro a wasu sassan Najeriya, wasu mabiya addinin Kirista a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar sun yi kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta ƙara kaimi wajen samar da tsaro ga jama'a da ke lunguna da saƙon kasar da saƙuna a kasar. Ga rahoton da wakilinmu Umar Hassan Tambol ya aiko mana daga Oyo. karuwar rashin tsaro a sassan najeriya da ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama kana ya haifar da fargaba a tsakanin jama'a wanda ya yi sanadiyar kaurar jama'a daga wancan sashe zuwa wata shiya a najeriya wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa wasu mabiya addinin kirista suka yi adoi da azumi na kwanaki uku don jawo hankalin gwamnati a game da kashe-kashe da satar jama'a da rashin tsaro ke haddasa sawa tare da yin kira ga gwamnatin da ta ɗauki matakan tsaron. nigeria should be a peaceful place. Mr. Bola Ogunjimi ya ce ya kamata a ce ƙasar Najeriya ta zama ƙasa mai zaman lafiya. Uwar gida Mojisola Adegun cewa ta yi. Government should try their possible best to save Nigeria from being killed. Uwar gida Mojisola Adegun ta ce gwamnati ta yi kokari ta hana kashe 'yan Najeriya. Shi ko Mr. Jeremiah Akama ya ce babu cikakken tsaro a Najeriya. In this country there is no adequate security. Ana shi wani musulmi cewa ya yi kiran da mabiya addinin Kirista suka yi ga gwamnati na ta samar da tsaro ga 'yan ƙasa ya yi daidai. Sunana Umaru Lamido. Eh kiran da son kai mabiya addinin kirista yana da kyau sun yi magana cewa a ɗauki mataki tsaro a najeriya wannan abu ya yi yawa gwamnati da allah ta ɗauki tsaro ana kai hari masallatai ana kai cuci cuci sannan kuma a kasuwa a zo a ɗauke mutum ga mutane makiyaya da manoma duk ana su zama lahiya wasu na ta ƙaura daga wata jiha zuwa wata jiha eh, gwamnati da allah ta sa abin nan himma ta ɗauki matakan tsaro akan ƙasar nan ta abin ya yi yawa rashin tsaro ya kai inda ya kai yau ka jin an ɗauki wannan gobe ka ji an ɗauki wannan al'amarin gwamnati ta ɗauki matakan tsaro saboda Allah kashe wannan eh, ka ji an yi karkuwa da wannan wannan a kore mai shanu wannan abin ya yawa gwamnati ta ɗauki matakai saboda Allah kasar ga tamu ba wai musulmi ba kirista ba duka 'yan ƙasa a tsare su da dukiyarsu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. da Hassan Umar Tambol da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda masana harkokin diplomasiya suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hana wani rukunin 'yan kasar biza shiga Amurka da gwamnatin kasar ta yi. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana. Sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa zuwa ga manema labarai tana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin cikin gida Rauf sola wanda zai yi nazarin sababbin ƙa'idoji da Amurka ta gindaya da suka shafi batun tsaro da ake so gwamnatocin ƙasashen waje su rika bi. Dalilin da Amurka ta bayar na cewa Najeriya ba ta cika ƙa'idojin tsaro ko rashin bayar da haɗin kai wurin magance tafiye-tafiye tsakanin ƙasashe ba bisa ƙa'ida ba wani abu da tsohon jakadan Najeriya Najeriya a kasar Sudan, Suleiman Ahiru ya ce Amurka ta yi daidai wajen ɗaukan mataki da ta yi. Amurka za su ce maganan tsaro, amma halin gaskiya ba maganan tsaro ba ne, maganan abubuwan asha da 'yan Najeriya suke yi, wanda kuma duk duniyar nan an sani na satin dukiyar mutane 419 credit card fraud kana ganin matakin da shugaba muhammadu buhari ya dauka na kafa kwamiti domin wannan batu zai wani tasiri ni a gane na ban yi tsammanin wani abu na tasiri zai fito a ciki ba dalilin da ya sa na faɗi haka saboda wa'annan da suke bata mana suna gwamnati ba su da kontrol a kansu mutane ne kawai da suke yawo a titi kuma ina mu faɗi gaskiya bari mu faɗi abin da shugaba buhari ya taɓa faɗa cewa ba abin doka ko da yake yunkurin kafa kwamitin da najeriya ta yi na nuna ƙasar a shirye take ta ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar alaƙar ta da ke tsakanin ta da amurka da sauran ƙawayenta na ƙasashen waje musamman akan harkokin tsaro ta duniya domin kwamitin zai aiki ne tare da gwamnatin amurka da 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato interpol da sauran masu ruwa da tsaki da ka iya haɗawa da waɗanda ke zaune a ƙasar amurka ɗin wajen ganin an aiwatar da sabbin dokokin. Kwararre a harkar zamantakewan dan adam kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum. Muhammad Ishaq Usman ya yi nazari. To a gaskiya idan muka duba a hakikanin gaskiya idan muka duba muhimmancin nahiyar Afirka a wato ainihin taswirar duniya kusan zamu iya cewa wato ita ƙasa amurka ita ce ta yi asara domin muradinta kusan sun mamaye ko ina a duniya sannan kuma suna son fada a ji suna son kuma a ko ina a duniya yana da suna so ya kasance suna da hannu a ciki to muhimmancin najeriya ya fi karfin a ce an yadda ita an mai da ita wato kamar wasu 'yan kananan kasashe da amurka take takawa wanda a zahiri muke gallo na haka dole ne 'yan siyasa su yunkura wato su nusar da wato ainihin gwamnati karkashin jagorancin shugaba trump ganin wajen wato wajen ganin an daidaita al'amura abubuwa sun tafi kamar yadda kamata kamar yadda aka saba idan ba haka ba wato abin ba zai haifa ma ita kanta amurka da kuma ita najeriya da mai ido ba a diplomasiyanci tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar pdp a zaben shekara 2019 atiku abubakar ya fito karara ya nuna takaicinsa a kan lamarin madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya adalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan matakan hana wasu rukunin 'yan Najeriya biza ta shiga Amurka saboda wasu dalilai na tsaro da Amurka ta bayyana, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Najeriya da ke nake kwatance ashe. ke ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba hmm. wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta abin takaici wayo su ta wuce yan kasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya na ce kaje kan ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Hello, wa muke da shi daga jihar Zamfara? Tana eh, tare da Malam Ahmadu a daga tsare. To, Malam Ahmadu muna jin ka menene ra'ayinka? A na dai na farin ciki da na same ku don fiye da shekara biyu ina da ɗauku ban samu ba. To, yau shi ka same mu. Allah ya da na same ku kuma yana muku fata alheri Allah ya sa a tashi lafiya. To, amin mun gode Malam Ahmadu ma muna maka fatan alheri. To yanzu kuma mun samu kira daga jihar Nasarawa waye a kan layi. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barkatu muna jin ka. Eh, eh, barka da kokari kana magana da babawa mu mai agogo ne na jishata. Yawwa malam babawa muna jin ka. Masha Allah Allah ya faka eh, da alheri na ji wannan bayanan bayan da kuka ɗauko to wato ni ina ganin fa kamar a gaskiya a da ra'ayi ra'ayina sun yi daidai saboda kaga suna neman su fa gyara kasan su ne so duk abin da ya kai ga gyaran kasa ni ina ganin ba wai ba barna bane saboda suna ganin yanayin yadda kasan eh, eh, ne take yawa ina muku eh, Allah sa ku tashi lafiya to mun gode malam babawa daga jihar Nasarawa yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Hafiz Baballe barka da yammaci. Yawwa barka ka dai. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan Najeriya. To Alhaji Musan Garo muna jin ka menene ra'ayinka? To ni ni gaskiya ni abin da nake dubawa dangane da wannan magana da ita kanta gwamnatin Amurka ta yi. Ni a nawar ra'ayin fa ban ra'ayin wani ban ce ra'ayin wani ba nawar ra'ayi wannan hanawa da ta yi shi ya yi daidai yanzu kamar talaka iri na me ribar na wani shiga amerika fa abin da zaka iya zuwa haka biya kudin jirgi zaka je ka tafi Amerika su ma manyan mutane suke ta wani surutu akan cewa an hana Amerika dan an hana yan Najeriya shiga ai kan ba da ya fito yace zai goye bayan wai an hana yan Najeriya shiga Amerika amma ya tunanin wani abu shugaban kasar Najeriya su tsaya su gyara kasar su gyara Najeriya maganar tsaro a Najeriya ta riga ta lalace duk da hanyar da zaka bi an riga an samu matsala a kanta dan haka su abin da suka lura suka gani su a Najeriya ta gyara kasar ta ta kula da security da haka suke haka wannan ra'ayi na yayi daidai To amma malam Alhaji Musa Alhaji Musa baka ganin Najeriya za ta rasa wasu kudaden shiga da yan Najeriya suke turawa gida wanda suke zuwa nan suke aiki. a'a to wannan masu aiki daban ayin misali yanzu kai da kake yanzu kana kana dan Najeriya ne kai kuma yanzu ka kana aiki a Amerika babu abin da zai yi a hana ka shiga wannan kasa amma mutanen da suke shiga wani ta Najeriya shugaban kasar Najeriya kullum magana ake yi a zo zamfara a kashe mutane a je Maiduguri a kashe mutane a zo jihar Kaduna a kashe mutane ka tsana a kora mutane ga daga gari gaba ɗaya ma a kore su a tafi da su wani ƙauye can daji daban a ce wannan abin da ake ba a gani da ake wannan abu ba ya kamata ba a ce an kula wannan abu wannan abu sun lura da wannan abu ne da haka to mun gode Alhaji Musa Ngara daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi waye akan layi Salamu alaikum suna na dan Asabe mai fata da yauri Amu alaikum salam dan Asabe ya wuri muna jin ka menene ra'ayinka to gaskiya ni ina Allah wadda da wannan mataki da shugaban America Hello, kana eh, tare muna jinka. Eh, muna jinka mm. Hello? Muna jinka. Eh, in dai saboda matsalolin tsaro ne yasa aka ɗauki wannan mataki. To a duniya gaba ɗaya babu ƙasar da bata da naka matsala na tsaro. Sannan su ake kera makaman da ake kashe mutane da su ba su ba. Saboda haka ni ina Allah wadai da wannan mataki da ya ɗauka da yi ba. Neman da zaune tsaye ne neman nuna wariya ce ga kasashenmu na Afirka. Ban goyi baya ba. wannan shine ra'ayina to mun gode dan asabe ya wuri daga jihar kebbi yanzu kuma mun sami kira daga jamhuriyar niger waye akan layi eh, Salamu alaikum. Assalamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Umma mala alina da dogon bi, umma mala alina da dogon nuki a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jinka. ka. Abin da an ra'ayi na bisa ga wannan hmm. wannan abin da aka ta 'yan Najeriya ba su a cikin jihar Nijar, don sabida 'yan Najeriya takardu gare gare su na goge su yi wanda ba na kware ba yasa Amerika ita ko ba ta yarda da takardu na goge ta ƙetare cikin ƙasar Najeriya eh, cikin ƙasar Amerika ba na gode mu da ni na umma malam ali daga dogon a cikin jamhuriyar nijar baballe to umma malam ali mun gode mu ma yanzu kuma daga jamhuriyar nijar bari mu da najeriya mu leƙa jihar nasarawa waye akan layi abdulhamid abdulkarim daga lafiya jihar nasarawa to abdulhamid muna jinka kai na fi shekara barkata wallahi na neman kuwa duniya Allah bai bani ma sai yau Allah ya saka muku da alheri to amin yau gashi ka same mu mu ba muna maka fata alheri kun zama jagororin talakawan Najeriya billahi ladi abinda aka yi dinnan nayi farin ciki daidai Allah ya saka mishi da alheri Donald Trump Donald Trump na neman ya gyara Najeriya na wannan matakin da ya doka mu talakawa mun yi na'am da shi tunda su Najeriya ba su iya gyara ba wallahi in za ta ba duk talaka da yake Najeriya koma wani irin talaka da gaskiya bin na mana zafi Allah ya saka muku da alheri. To amin mun gode Malam Abdulhamid daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Katsina waye a kan layi. Ni ne Alhaji Badamasi a daga nan jihar Katsina a mana komar kawai babban mutum. To Alhaji Badamasi muna jin ka. Yanzu ni ma wannan ra'ayi ma na ɗaya daga cikin wannan abubuwan da suka na wajen cewar dan Najeriya ba zai je Amurka din nan ba. Mm, to me yasa? abin da ya sa kuwa mm. wanda hutun ne suke kullawa wanda cewar mu kanmu ne ba za mu ji daɗi ba ba gaskiya bane ba lamarin nasu ya kawo haka ba gaskiya ba tuga ma suke kai su su mutanen namu To mun gode Alhaji Badamasi daga jihar Katsina yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye a kan layi. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jin ka. to masha Allah lallai mun san irin hakan za ta kasance me yasa ka ce haka eh domin saboda ainihin su shugabannin namu musamman ma na nan Najeriya kuma musamman ma na arewacin Najeriya ba su mai da ainihin kasar su bakin komai ba domin saboda duk wani arziki da ake takama da shi a duniyar nan ba arzikin da Allah bai hore ma Najeriya ba amma su tsaya su gyara kasar su su tabbatar da ainihin an samu ci gaba an farfado da kamfanoni da abun da rayuwa wanda yake birni da kawai za a samu ci gaba to ba shine kan gaban su ba sai dai yawace wasan duniya shine kawai kan gaban su sannan ina ma ainihin yan kungiyar muryar talaka na Najeriya ina musu godiya ga bisa ga ainihin tare da suka yi ubangiji Allah ya sa abin suka tattauna sun tattauna abin da zai amfane mu To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye a kan layi. To Hafiz barka da lasariya. Yawa barka ka dai. Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano tarayyar Najeriya. To Murtala muna sauraron ka. To eh Hafiz ina so al'umma mu fahimci cewa ba kowa da kowa aka ce an hana ki ba a'a ya ba da irin kalan mutane da adadin da yake ya hana su shiga. kuma mu abun mamaki ma da na ga mai girma shugaban kasa wadda ni na san yana da son cewa ma a hana dukkan wasu wanda ba su da hujja fita kasa zauna su gyara kasa har a ce ma a kafa kwamiti ayan ni ne shi zan ce alhamdulillah manyan da suke fita da kuɗin mu je su boye ko su je su shakata su huta su tsaya a gida gyara najeriya kaga a ba ta aiki bai damu da ma fita kasan ba ba ruwan shi a Najeriya yake son zama shi lokacin shi muna fata shi ma mai girma shugaban kasa zai ji daɗin wannan abu kwamitin nan ya watsar da su in kana da dalili ka cika sharuɗa yadda suke so ka fita in baka cika sharuɗa ba ka zauna a Najeriya yadda to mun gode Murtala riga sa daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to ayuba imam kafin madaki muna jinka alhamdulillah ni ra'ayina abinda shugaban kasar amerika ya yi daidai saboda mu talakawa da mu ba ma zuwa kasar amerika akasari masu kuɗi ne to lallai ni ina goyon baya a hana su kuma su tsaya su kula mana da tsaro a ƙasar mu yin haka shine zai ba mu zaman lafiya mu ma ƙasar mu ta daure daga ƙarshe muna muku fata alkhairi akwai wasu masu sauraron ku baban gida sakataren madaki da kuma awwalu yakubu loyi suna muku fata alkhairi a tashi lafiya na gode to madalla ayyuba imam kafin madaki daga jihar bauchi da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan allah ya kai mu gobe Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe uku na yamma da minti hamsin da hudu. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. kungiyar kansas city chiefs ta yi nasarar lashe wasan zarika ruga ta super bowl karon farko a cikin shekaru 50 a rubu'i na hudu na wasan ne chiefs ta yi wayan baya ta doke san francisco 49ers da maki 31 da 20 ta hanyar kwazon jigon dan wasanta a patrick mahomes bayan da san francisco take kan gaba a rubu'i na daya da na biyu da na uku a wasan da aka fafata a miami a nan amurka a yanzu kofin gasar ta duniya zai isa birnin kansas karon farko tun daga shekara ta 1969 a fagen tennis kuma dan kasar sabiya novak yakovic ya kare kambinsa na gasar australian open bayan doke dominic tim da turmi biyu da uku a wasan karshe ta gasar a birnin melbourne to sai dai yakovic ya yi fama da tangal-tangal musamman a turmi na biyu da na uku inda tim ya shige gaba to amma daga baya yakovic wanda ya gana da likitansa har sau uku a lokacin wasan ya miƙe ya yi waiwayin baya ya doke tim ɗan ƙasar austria da ke neman lashe babbar gasarsa ta farko a wasan ƙarshe ta uku da yake fafatawa Yokovic ya kafa sabon tarihin lashe gasar ta Australian Open har sau takwas kenan wanda ya bada adadin manyan gasannin tennis na Grand Slam goma sha bakwai da ya lashe. A Ingila kungiyar ƙwallon kafar Liverpool na dab da lashe gasar Premier bayan da ajiyar lahadi mai rike da kambin a halin yanzu wato manchester city da ke ta biyu a teburin gasar ta sha kashi a gidan tottenham da ci biyu da nema sakamakon wasan ya dakushe fatan city din na kare kambinta ya kuma kara tazarar maki har 22 tsakaninta da liverpool din da ke saman tebur a lokaci ɗaya kuma ya ɗaga darajar tottenham zuwa ta biyar a teburin gasar tare da tazarar maki hudu tsakaninta da chelsea da ke ta hudu haka kuma ya bai wa liverpool tabbacin lashe kofin gasar ta premier ta bana idan ta yi galaba akan crystal palace a wasan da za su buga a ranar 21 ga watan maris shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafar juventus ta kasar italiya cristiano ronaldo ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da ya zura kwallo a cikin wasanni tara a jere na gasar serie a tun daga david rezegate a shekara ta 2005 ronaldo ya zura kwallaye biyu ta hanyar penalty a wasan da juventus din ta doke fiorentina da ci uku da nema wanda ya bada jumlar kwallaye goma da ya zura a cikin wasanni shida na baya da ya buga wani nasarar ta kuma sa juventus din gyara zama a saman teburin gasar ta serie a da makin ta 54 daga cikin wasanni 22 tare kuma da tazarar maki shida tsakaninta da inter milan da ke bin ta a tebur. Madalla gaida Murtala Faruku san yana da labaran wasanni. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta who ya kira ga kasashen duniya kada su rufe kan iyakokinsu ga baki da suke fitowa daga china a matakan da suke dauka na yaki da cutar coronavirus da ta ɓarke sama da mutum bakwai suka kamu da cutar yayin da wasu 361 suka rasa rayukansu. a yau litinin ne 'yan majalisar wakilai na bangaren 'yan democrat da ke gabatar da karar tsige shugaba donald trump da kuma tawagar lauyoyin da ke kare shugaban kasan suka gabatar da jawabai jawabinsu na kammala muhawara da suke yi a wannan kara da majalisar dattawa ke saurara hakan na faruwa ne a daidai lokaci da wato alamu suka nuna karara cewa akwai yiwuwar majalisar dattawan ta wanke shugaban kasa donald trump bayan watanni da suka kashe suna yakin neman tikiti na tsayawa ba jam'iyyar su ta democrat a takarar zaben shugaban kasa masu neman tikitin da suna za su fara fafatawa a yau litinin masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie ladies gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyanmu na yau wato baltic zanga-zanga Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.